a lokacin da gwamnatin amerika ta yi bayanin tayin da ta ce za ta ba da tukuci idan an samu bayani a kan imamu abubakar shekaru da wasu mutane ga wani abu da ya zama barazana a gunmu ba abinda muka sani 'yan najeriya suna ba mu goyon bayan da suke ba mu kuma waɗanda suke taimaka mana da muhimman bayanai suna yi ne tsakani da allah domin wannan abin da yake faruwa a jihohin arewa musamman jihohin gabas a arewa maso gabas. sun damu da abun ne suna yi ni tsakani da Allah domin su ga an samu ƙarshen wannan musiba ba don wai wani abu da za su samu ba. Na biyu su mutanen jama'atul ahlar suna lidawati wal jihad waɗanda muke tattaunawa da su a wurare daban-daban ba su kawo mana zancen wannan bada ko tarin bada tukunci da aka yi ba kuma ba mu kawo musu ba hmm. kuma wannan tayin ba da ta kushe da gwamnatin amerika ta yi lillahi rasuli har yanzu ba mu ga ta inda ya zama cikas a kan ci gaba da wannan aikin da kwamiti yake yi ba saboda haka mu a mu a 'yan kwamitin sulhu abubuwa suna nan suna tafiya yadda suke muna samun goyon baya muna samun ci gaba kuma in allah yadda za mu kai ga nasara akan wannan nauyin da aka ɗora mana da izinillah